Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bye. Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zagaye na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Isra'ila a yau. Bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan sai shirin nan na rayuwar zamantakewa kafin daga bisani mu karkare da shirin Afirka a yau. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida has dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to shirin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanansu na najeriya nnpc ya danganta tashin farashin man fetur a najeriya din da yanayin kasuwa an gudanar da tarukan tunawa da ranar nelson mandela ta duniya a kasar afirka ta kudu da ma wasu kasashen duniya ministocin harkokin wajen kasashen rasha da iran sun gudanar da wata tattaunawa kan batutuwa da suka shafi alakar kasashen biyu to yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban kamfanin man fetur na tarayyar najeriya nnpc mele kyari ya danganta tashin farashin man fetur ɗin daga naira 540 zuwa naira 617 da yanayin kasuwa ya bayyana hakan ne kuma ga manema labarai a fadar shugaban kasa da ke abuja a ranar jiya talata bayan wata ganawa da mataimakin shugaban kasa kashim shitima kyari ya ce karin kuɗin da aka samu ba shi da wata alaka da karancin man fetur farashin ya danganta da yanayin kasuwa wannan shine ma'anar tabbatar da cewa kasuwa ta daidaita kanta farashin zai iya hawa kuma ya sauka a wani lokaci ba batu ne na karancin mai ba ya ce abu ne mai kyau ga 'yan kasuwa su daidaita farashin ya ce ina tabbatarwa ina jira cewa wannan ita ce hanyar da ta dace domin daidaita farashin yanayin kasuwa in ji shi a nasa bangaren babban jami'in hukumar kula da harkokin man fetur ta kasa faruk ahmad ya ce karin farashin ya faru ne sakamakon tashin farashin ɗanyen mai ya kuma ba da misali da sauye-sauyen farashin kaya tare da wasu karin kudade na masu shigo da kayayyakin da aka yi ya ce a cikin mako guda farashin ɗanyen mai ya kai kusan dala saba'in a kan kowace ganga yanzu kuma yana dala tamanin ne a kan kowace ganga a kasuwarsa ta duniya in ji shi najeriya dai tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya waɗanda suke fitar da ɗanyen man fetur da kuma sayar da shi a kasuwanninsa na duniya a jiya ne 18 ga watan yuli a gudanar da taruka na tunawa da ranar nelson mandela ta duniya a ƙasar afirka ta kudu da masu ƙasashen duniya majalisar ɗinkin duniya ce dai ta sanya ranar ta goma sha takwas ga watan yuli wadda ta daidai da ranar haihuwar nelson mandela domin tunawa da shi a kowace shekara a hukumance a ranar 18 ga watan yulin shekara ta 1918 ne dai aka haifi nelson mandela madugun 'yan gwagwarmaya da tsarin warin launin fata a kasar afirka ta kudu mandela ya fara gwagwarmayar sa da tsarin warin launin fata a kasar afirka ta kudu ne wanda 'yan tsiraru da suke mulki a lokacin suka tilastawa bakaken fata nelson mandela ya shiga kurkuku a shekara ta 1962 inda ya kwashe tsawon shekaru 27 a rufe sai kuma a shekara ta 1990 aka sake shi sakamakon matsin lamba na kasashen duniya ba rubuta sabon kundin tsarin mulki a kasar afirka ta kudu nelson mandela ya zama shugaban kasa bakar fata na farko a kasar sannan kuma bayan kammala wa'adinsa na shekaru biyar na farko ya sauka sai kuma a cikin watan nuwamba shekara ta 2009 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar haihuwar nelson mandela wato 18 ga watan yuli a matsayin ranar nelson mandela ta duniya domin girmama shi nelson mandela ya rasu a ranar 5 ga watan disamban shekara ta 2013 yana da shekaru 95 a duniya ministocin harkokin wajen kasashen rasha da iran sun gudanar da wata tattaunawa ta waya tarho a daren jiya inda suka tattauna batutuwa da suka shafi alaƙa tsakanin kasashen biyu wannan dai na zuwa ne bayan martanin da kasar iran ɗin ta mayar dangane da wani sakamakon taro da a gudanar tsakanin rasha da kasashen larabawan yankin tekun fasha da suka soke kasar iran dangane da mallakar tsibirai guda uku da suke kudancin kasar wanda ake takaddama a su tsakanin iran din da haɗaɗɗiyar daular larabawa ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov dai ya tabbatarwa ministan harkokin wajen kasar iran din hussein amir abdullahi yanda cewa rasha tana girmama kasar iran da kuma 'yancin dukkanin yakokinta. to jama'a masu kada a shafa labaran sana zumuku ne daga hausa radio tehran rahotanni daga kasar burkina faso suna cewa an kashe fararen hula goma a wasu harhare da wasu 'yan ta'adda su kai a wasu yankunan kasar shugaban mulkin soja na burkina faso din ya yi allawadai da kai harharen na ta'addanci wanda bai na cewa irin waɗannan harhare ba za su taɓa sanya al'ummar kasar burkina faso su ja da baya ba wajen ci gaba da gwagwarmayar tabbatar da 'yancin kasar su da kuma samar mata mafita shugaban mulkin soja na kasar burkina faso ya bayyana cewa rundunar sojan kasar za ta ci gaba da yin aiki tare da haɗin gwiwa da al'ummomin kasar kuma tabbatar da cewa an samar da tsaro mai ɗorewa a taron da aka gudanar a tsakanin ƙasashen latin amurka da kuma ƙungiyar tarayyar turai a birnin brussels na ƙasar belgium an tashi taron dai ba tare da cimma wata matsaya ba sakamakon saɓani da ke akwai tsakanin ɓangarorin biyu kan batun yakin ƙasar ukraine taron ya gudana ne a ranar jiya talata wanda ya samu halartar shugabannin kasashen tarayyar turai da kuma kasashen latin amurka da kuma caribbean a yan tattaunawar dai an yi cece kuce kan batutuwa daban-daban musamman ma batun yakin ukraine inda kasashen latin amurka ba su amince da bayanin kungiyar tarayyar turai da ke yin allah wadai da kasar rasha ba wanda hakan ya sa alatilas aka kammala taron ba tare da fitar da bayanin bayan taro da ke sukar kasar rasha ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin Isra'ila a yau. duniyar mu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Isra'ila a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan yankunan Falasɗinu musamman halin tsaka mai wuya da Falasɗinawa suke fuskanta daga bakar siyasar Yahudawan sahayoniya tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da jami'an gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka ni na gudanar da samame a yankunan yammacin gabar kogin jordan inda suka kama falasɗinawa masu yawa da kuma har-haren wuce gona da iri da tsagerin yahudawan sahayoniya suka kaddamar kan yankunan falasɗinawa da lalata musu dukiyoyi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. mako ne jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kaddamar da wani samame don neman kame wasu 'yan gwagwarmayan falasinawa membobi a ƙungiyar jihadul islami a lardin janin inda a yayin samamen suka samu damar kame wasu falasinawa 25 bayan kutse a yankunan yammacin gabar kogin jordan sannan tsakirin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan moto gwamnatocin falasinawa masu yawa a garin ramallah har ila yau majiyar kungiyar gwagwarmaya ta jihadul islami ta sanar da cewa jami'an hukumar cin kwarya kwarar gashin kan Falasdinawa sun gudanar da wani gagarumin samami a yankin jaba'a da ke lardin janin inda suka yi awon gaba da jami'an kungiyar ta jihadul islami ciki har da fitattun 'yan gwagwarmayan kungiyar da suka hada da id hamamra muhammad alwani muhammad malayasha mu'min bashabsha da kuma imam haliliya ƙungiyar ta jihadul islami tana ɗaukan wannan kame da jami'an hukumar falastinawa suka gudanar kan 'yan gwagwarmaya a matsayin laifi da ya saba wa kishin ƙasa da kyakkyawan ɗabi'a kuma cin amanar haƙƙin al'ummar falastinu da 'yan gwagwarmayan falastinawa kamar yadda ƙungiyar ta jihadul islami ta jaddada cewa ire-iren waɗannan munanan ɗabi'u da hukumar falastinawa take ɗauka domin raunana gwiwar 'yan gwagwarmaya lamari ne da ba za a taɓa amincewa da su ba kamar yadda ƙungiyar ta jihadul islami ta jaddada cewa hukumar cin ƙwarya kwarai gashin kan falasinawa ta ki sakin 'yan gwagwarmayan falasinawa bangaren sojin sarayar kudus da ta kama tsawon kwanaki da suka gabata har ila yau babu wani bayani da ya fito daga bangaren hukumar falasinawa dangane da kaman da ta yi wa 'yan gwagwarmayin kungiyar jihadul islami sai dai jami'an tsaron hukumar ta falasinawa sun saki dan jarida a akil wada bayan da jami'an tsaron gudanar da matakan rigakafin hukumar falasinu suka tsare shi a yankin batuniya tun da yammacin ranar alhamis da ta gabata a nata bangaren kotun hukumar falasinawa ta yanke hukuncin bayar da belin awade bayan da ta ki amincewa da bukatar da ofishin mai gabatar da kara ya gabatar na kara wa'adin ci gaba da tsare shi na tsawon kwanaki goma sha biyar domin kammala bincike jami'an tsaron gudanar da matakan rigakafi a hukumar falasinawa da suke garin ramallah sun cafke akila awada ne tun bayan fitar da wani faifai na bidiyo a shafukan sada zumunta inda a ciki aka nuna shi yana sokar jawabin da kakakin hukumar tsaron cin kwarya kwarar gashin kan Falastinawa ya yi kuma majiyar jami'an tsaron ta musanta cewa akwai batun siyasa a kama-kaman da ta yi kan 'yan gwagwarmaya a yankunan yammacin kogin Jordan a halin da ake ciki kuma kwamitin da ke kula da fursunonin Falastinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun haramtacciyar kasar Isra'ila ya ce sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar Isra'ila sun kame falasinawa 25 a wani farmakin da suka kai a wasu yankuna daban-daban da suke gabar yammacin kogin jordan kuma sha shida daga cikinsu daga lardin halil ne a cewar kwamitin kula da fursunonin sauran fursunonin da aka kama an kwaso su ne daga garuruwan nablus ramallah ariha kudus da akamami da kuma janin ƙididdiga tana fahimta cewa yawan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kama tun daga farkon wannan shekara zuwa rabinsa wato daga watan janairu zuwa watan yunin wannan shekara an kiyasta cewa sun kai falasinawa dubu hudu a nashi ɓangaren kamfanin kamfanin dillancin labaran Rotas ya watsa rahoton cewa tsagirin Yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida sun kaddamar da harin wuce gona da iri ta hanyar kona tarin motocin Falasɗinawa a yankuna da dama da suke yammacin gabar kogin Jordan. Shaidun ganin ido sun bayyana cewa tsagirin Yahudawan sahiyoniya sun haɗa gangami ne a kusa da shingen binciken ababen hawa na baiti Il karkashin kariyar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. inda suka fara farma motocin falasinawa suna konawa lamarin da ya sanadiyar farfasa tagogin motoci da dama tare da kona wasu daga cikinsu a cewar shaidun ganin ido falasinawa mazauna ƙauyen baitus il sun taru a kofar ƙauyen domin tunkarar harin tsagerin yahudawa da nufin hana su kutsawa kan gidajensu amma sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka tarwatsa su ta hanyar harba musu iskar gas mai sanya hawaye tsuntsaye da harba gurneti da harsashen roba wanda hakan yi sanadiyar janyo raunata falasinawa tare da shakewarsu sannan aka kwashi waɗanda suka galabaita zuwa asibiti domin kula da lafiyarsu a wani lamari makamancin haka kuma hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasinawa ta watsa rahoton cewa wasu maharan tsagerun yahudawan sahauniya 'yan kaka gida sun kai hari kan motocin falasinawa a kofar shiga ƙauyen haris da ke mace. yammacin salfit a arewacin gabar yammacin kogin jordan sannan kafar watsa labaran wafa ta nakalto daga majiyar cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila cewa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kutsa cikin ƙauyen haris inda suka harba iskar gas mai sanya hawaye da gurneti kan falasinawa da suka fito domin kare kansu da dukiyoyinsu daga hare-haren wuce gona da irin tsagirin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida sakamakon haka da dama daga cikin falasinawa suka shaƙe tare da tilasta musu komawa hakanan wasu rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan tsagerun yahudawan sahayoniya 'yan ƙaƙa gida sun taru a babban hanyar yankin alkiliya da ke na bulus a shiyar arewa maso yammacin gabar kogin jordan ƙarƙashin kariyar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da ya kawo cikas a yunkurin falasɗinawa a yankin kafar watsa labaran wafa ya yi nuni da cewa tsagerun yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun yi ta rera taken zage-zage kan falasɗinawa tare da ɗaga kwalayen da aka rubuta maganganun batanci kan al'ummar falasɗinu a rahoton da kamfanin dillancin labaran anadolu na ƙasar turkiya ya nakalto daga majiyar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa tsagerun yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida sun kaddamar da hare-hare har sau da 525 kan yankunan falasɗinawa da suke yammacin gabar kogin jordan daga farkon wannan shekara ta 2020 har zuwa ranar 4 ga wannan wata na Yuli kuma har-hare 137 daga cikinsu sun yi sanadiyar jikatan falasinawa sannan har-hare 388 sun yi sanadiyar barnata dukiyoyinsu a gefe guda kuma bangaren sojin Kata'ibul Aqsa na kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas ya bayyana cewa ya shigar da wasu nau'o'in makamai masu linzami samfarin Shawaz 1 zuwa yankin birnin Jenin domin tallafa tallafawa 'yan gwagwarmaya sashen kula da harkokin makamai na bangaren sojin alkasam ya nuna wani faifai na bidiyo da hotunan wasu makamai masu fashewa da ya ce za a yi amfani da su ne wajen tarwatsa motocin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a sumaman da za a kaddamar a sansanin janin da nufin daukan fansa kan matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda majiyar ta kara da cewa ana ci gaba da aikin kere-keren makamai da bama-bamai masu yawa kuma sabbin nau'o'i idan za a iya tunawa a makon da ya gabata rundunar bangaren sojin ayyash da ke janin mai alaka da bangaren sojin izuddin alkasam ta wallafa hotunan harba makamai masu linzami guda biyu kan matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan gida da ke yankin sheket. a wani labari na daban kuma rahotanni sun bayyana cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da haɗin gwiwar tsagirin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida sun jikkata wasu falastinawa masu yawa sakamakon harin wuce gona da iri da suka kai musu a ƙauyukan masafar yadda da ke gabashin halil a yammacin gabar kogin jordan babban daraktan ƙungiyar yaƙi da bakar siyasar mame yankunan falastinawa da gina katangan wariya ratef aljaburi ya bayyana cewa tsagirin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun ɗauki matakin wuce gona da iri ta hanyar dukan falasinawa da makiyaya a yankin sidat asala. kuma ɗaya daga cikin yahudawan sahayoniya ya yi ƙoƙarin tattake garken tumaki da wata babbar mota amma burinsa ba ta kai ga ruwa ba a ya kuma yi nuni da cewa tsagirin yahudawan sahayuniyan sun kuma farma wasu falasinawa a yankin at Tuwana inda suka lakaɗa musu duka lamarin da ya kai ga jikatan wasu daga cikinsu sannan sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kai farmaki kan ƙauyukan Tuwana da Almufakara tare da cin zarafin Falasɗinawa. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum eh, da farko dai suna na baffa haruna bajoga shugaban kungiyar progress radio listeners association rashin karamar hukumar funakai to alhamdulillahi ala kulli hal sashen hausa ina muku fatan alkhairi sannan kuwa ina kira ga shugabanninmu na wannan ƙasa tamu najeriya tun daga kan kansila shugaban karamar hukuma har zuwa dai shugaban ƙasa cewa ya kamata su tuna da halin da talakawa suke ciki a wannan lokaci domin wallahi talakawan ƙasa suna cikin halin su da kunci da kuma tsadar rayuwa don haka ya kamata idan sun ce su tuna da talakawa domin kuwa al'amura sun riga sun yi wa talaka zafi yana cikin aljannar waina sama zafi ƙasa zafi sai dai mu ce allah ya kawo al'umma mafita ya kuma ba mu damana mai albarka don mu samu amfani na gode daga naku babba haruna bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga nan jihar gombe a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci ta hiran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia. Yau tsokacina shine akan sauran na Najeriya wanda suke cewa a zauna a yi sulhu da 'yan ta'adda. A matsayin hukuma ta ƙasa wadda ke ta da komi na al'amarin ƙasa kuma kowa ya san doka duk wanda taka doka doka ta taka shi. to bai kamata hukumar gwamnati a ce ta yi sulhu da 'yan ta'adda ba dole ne a ba sojoji makamai domin yakar 'yan ta'adda idan an yi sulhu da wa'anga 'yan ta'adda bayan sun yi kashin mutane sannan kuma aka samu wasu sun taho suwa kashin mutane su ma sun fito su ma za su yi tamanin hukuma za su yi tsoron su za ta lallaɓe su domin ta yi shiri da su bayan sun yi abin da sun ga dama sun kashe mutane sun mamaye duke su da sauran duk abubuwan da ya kamata a ce 'yan ta'adda suna yi sun yi kuma sai su dawo su ce a yi sulhu da su har ma a ɗauka a ɗaukan mukammai ana ba 'yan ta'adda a matsayin shi ne 'yan ta'adda to gwamnati bai kamata ta yi sulhu 'yan ta'adda ba ya kamata ta fito gaba da gaba ta gwabza da su domin su gane lalle hukuma hukuma ce to duk wani mai jin mai shan shi ta'addanci to zai tsoron ta'addanci domin hukuma ta fito gaba da gaba da shi ta yaƙe shi mai magana sa'adu isa jamfuri nijar jihar ta mazauni kasar gambia na gode biyu hausa a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana Lauli Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. ra'ayina zai tafi ne dangane da kwanakin da muke kokarin shiga wanda sanin kowa ne a duniyar musulunci musamman mabiya makaranta a halibaiti kwanaki ne na juyayi kasantuwa a cikin irin wayannan kwanaki ne aka yi wa iyalan gidan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi kisan gilla musamman imam husaini tare da 'ya'yansa da kuma sauran al'umman da suke tare da shi wanda sanin ko ne kwanaki ne wanda ya kamata a ce mun yi juyayi a cikinsu ba mun yi abin murna da farin ciki kamar yadda wayansu suke yi ko kuma suke cewa a yi musamman idan muka dubi yadda duniya ta kasance ta zama gida biyu wayansu suna murna da wayannan kwanaki wayansu kuma sukan yi juyayi wanda sanin kowa ne idan mutum ya ɗauki littafan da ake kira littafan musulunci za ya ga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tun a rayuwarsa kansa ya yi juya ya yi kuka ya yi juyayi a kan irin abin da zai faruwa ga iyalan gidansa musamman imam hussein amma bakin ciki a yau za ka ga musulmi yana kiran kan shi mabiya na muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma yana yin murna a irin wayannan kwanaki fatan mu allah ka ganar da wannan al'umma daga abin da aka ɓoye mata allah kuma ka bar mu da annabi da iyalan gidansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan rana da fatan kuma wani lafiya mai magana abdulmumin muhammad waziri daga jihar zamfara kusau dokar gamin magami a tarayyar najeriya kuma ba ciyaman na kungiyar masu kira sauraron radio afirka wato taimakon da shugaban kasa bola ahmad tinubu zai ma Najeriya. najeriya na raba musu dubu takwas takwas a najeriya to idan har wannan kuɗi da za a raba ma al'ummar najeriya naira dubu takwas takwas to a nawa tunani na ga cewa ya kamata a ce wannan kuɗi a sa su a ɓangaren tsaro da kuma ta ɓangaren tattalin arziki abin da ya shafi 'yan gudun hijiranmu da talakawa da kuma sauran marayu domin wannan kuɗi da za a raba ba wai talaka najeriya zai amfana wannan kuɗi ba kalilan daga cikinsu ne za su samu wani ma abu amma duka mafi akasari manyan 'yan siyasa mu na najeriya suke janye wannan tallafi da ake bayarwa ga al'umma najeriya sau da tari da dama gwamnatocin da suka gabata suna kawo abubuwa na ci gaba ga al'umma domin sauƙaƙa musu raɗaɗin talauci da kuncin rayuwa amma an samu wasu tsirarun al'umma masu handama wa'annan abubuwa to muna ƙara kira ga bola ahmad tinubu da ya ƙara nazari akan wannan al'amura ya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa na gidan rediyo ta hirar rediyo mai albarka mai magana hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran radiyo reshen da magana to muna godiya da kuke ba mu damar zama albarkacin bakinmu mu a bisa abubuwan da suke ci mana tu a ƙwarya to gaskiya yau kusan eh, shugaban da'ira da magaram ya yi wani taro ga al'umma da magaram ga baki daya ya je ya mana hoshin eh, kwai da ake ca ko hoshin baki a bisa abubuwan da suka gudana a nan garin da magarin kuma da wayanda za su sake gudana sabbi sababbi to gaskiya masha allahu mun yi na'am da wannan taro da aka yi kuma eh, sababbin abubuwa da muka ji na alkairi na ci gaban kasar eh, na ci gaban garin da magarin ta fatan kuma muna fatan allah ya ba mu shi kuma allah ya gaggauta biya mana bukatun mu a basashi gaskiya mun ji sababbin abubuwa wadanda za su sa da magarin ta bunƙasa kamar yadda shi eh, shugaban da'irar ya yi bayani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci ta Iran shine muku fatan alkhairi. Tsokaci na ne zan yi shi ne akan taron da aka yi na ECOWAS wanda aka nada Bola Ahmad Tinubu akan jagorancin wannan kungiya ta wannan kasashe namu na Afirka. To muke gani lalle in dai in dai kasashen Afirka suka goya ma Bola Ahmad Tinubu to tabbas za a ga abun alkhairi tare da shi tunda ya hara maganganu maganganu waɗanda ya yi kira da cewa ƙasashe afirka ƙasashen baka fata ya kamata su yi zama da gindinsu ba sai sun dogara ga wasu ƙasashe ba waɗanda suke 'yan handama da babakire da dukiya ƙasashen afirka baki ɗaya kenan shine muke kira ga ainihi sauran ƙasashe na afirka to su diba su gani su kansu kiyamun laili dangance da wannan jawabi wanda bola ahmad tilibu ya yi shugaban ƙasa nijeriya kuma shugaban shugaban da aka damka ma jagorancin kungiya ta ecowas allah subhanahu ya kama mana to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa h daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa wannan shiri kamar yadda muka sani ne har gobe ƙoƙari muke yi mu fito da wasu hanyoyi waɗanda ainihin rayuwa irin ta zamantakewa ta haƙiƙa wadda musulunci ya ce mai yi ta za ta fito fili mai wa mutane bayani la'alla mu ɗauki waɗansu abubuwa na shiryarwa daga wannan addini namu na musulunci da yake son a kowane lokaci ya dora mu akan hanya managarciya wadda idan muka bi ta za mu zama managartar mutane rayuwa ta zamantakewa idan ba ta zama an dora ta akan hakika ba aka dora ta akan karya aka dora ta akan wasu abubuwa na sharholiya aka dora ta akan abin da ba tabbas ba to ba abin da zai biyo baya ƙarshe illa na dama da lamar abin da muke kallo muke gani a cikin waɗannan abubuwa da ke rayuwa suke faruwa a duniyar mu ta yau da yawa matsala ce ta rayuwa ta zamantakewa wadda ta kawo matsaloli daban-daban a kowane ɓangare to hal wani abu wanda yake mai muhimmanci da muka fara bujirwa da shi shine tushe na rayuwar zamantakewa muka ce lallai in ana so a samu al'umma wacce za ta rayu rayuwa ta zamantakewa a bar koyi rayuwa ta zamantakewa wadda Allah da annabi da dukkan waɗansu waɗanda suke ababen koyi ne a cikin rayuwa suka kasance sun yadda da irin wannan rayuwar to fa tushen wannan shine a samar da abubuwa waɗanda suke masu kyau waɗannan abubuwa waɗanda suka zama su ne tushe na rayuwa ta zamantakewa managarciya to gaba ɗaya mun ɗauki wannan tushe ɗin mun ɗora shi akan abubuwan da muka yi bayani mafi girma daga ci shine iyali samar da iyali managarci in aka ce ga iyali managarta to an fara kama hanyar rayuwa ta zamantakewa mai kyau to a wani lokaci ko kuma shiri mu guda biyu da suka wuce ko uku mun daɗe mun yi bayanai ko da dai a dunkule ne amma mun yi bayanai tare da kawo hadisai ta hanyar da za a ce an samar da iyali cikakkiyar iyali managarci wanda muka kawo hadisi na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa cewa lallai samun mace ta gari shine hakikanin farkon samun iyali na gari to mun kawo hata hadisai da rasulullah ya yi zancen cewa ana auren mataye saboda abubuwa guda hudu wanda hudun nan don mun yi bayanin su a wancan lokaci ba maimaitawa za mu ba yake mana wasiya da cewa lalle yana horon mu da mu je mu auri wacce take ma'abuci addini in muka yi haka to za mu samu riba to riba kuma dama abubuwa ne wanda yake na duniya da lahira zamantakewar mu a wannan rayuwa ta duniya da kuma zamantakewar mu bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk waɗannan abubuwan suna ciki abubuwan da muka bayani a wancan lokaci to akwai ma waɗansu bayanai waɗanda suke suma ma nagarta ina ganin yana daga cikin abu mai girma da muka bayanin bayaninsa cewa ai idan kana so ka yi aure ba a ce kakka ɗauri mace wacce take wanda mai kyau kyau na fuska ko kuma na zati ba a wannan abu ne in ka samu amma ya zama ba shi ne kurun mutum ya ɗauka a matsayin abu mai nagarta a rayuwarsa ba addini shine mafi girma addini shine hakika addini shine tushe to amma duk da cewa akwai wannan to sai kuma mutum ya ɗauki wannan ɗaya ɓangaren shi ma sai ya ɗora sai ya zama nurin ala nur duk wannan bayanin mun yi shi to abu na biyu wanda yake mai muhimmanci bayan mun fita daga ɓangare na ainihin abin da ya shafi samun mace ta gari ko da yake dai waɗansu sun ce ai me yasa wai muka yawaita maganganu a kan magana cewa samun tushen iyali shine a samu mace ta gari amma ba mu ce komai akan shi mijin da macen za ta aura ba sai muka nuna cewa sai dai shi namiji je ya samu mace ta gari domin ana so a samar da iyali na gari to ai idan muka yi lura da shirinmu da ya gabata a yi matashiya akan wannan maganar mun yi matashiya matashiyar da muka yi shine cewa kamar yadda muka ce shi namiji in ya tashi yin aure ya samu mace ta gari domin a samu al'umma a samu iyali na gari iyali na gari in aka same su a ko'ina to nan ne za a samu anguwa ta gari za a samu gari na gari za a samu al'umma ta gari za a samu duniya ta cika da mutane na gari wannan ai mun yi magana to abin da ya sa muka yi magana mai girma ko kuma mai yawa akan mace domin mun yi bayani mun yi wannan tsokacin muka ce ita mace tarbiyyar yara yana hannunta mafi yawa maza duk inda suke in suka tashi da safe su shine su fita su nemo abin da za a ci a gida to ita kuma mace 'ya'ya na tare da ita duk irin abin da take ɗabi'unta ne mai take a gida mai take in tana addini ba ta yin addini wace ce ita za ka ga mafi yawa 'ya'ya suna koyi da iyayensu mata ne tunda su yara tun suna mutsi mutsinsu su ba su ma san kowa ba mafi girma sai iyayensu mata akwai wasu gwanin da za nan idan iyayensu maza din mutane ne wanda sana'arsu ba ta kasancewa ta ba su dama suna zama tare da iyalin wasu akwai sana'arsu tafiye-tafiye ci yau suna wancan gari sai wani ma ya wata ɗaya bai zo gidan ba to an haifar masa yaro ya yi tafiya ya je wata ɗaya wata biyu wasu ma zai yi wata shida kai akwai da aka ce ma sai shekara ma to kuma ya zo an haife masa yaro in ya je ya bar yaron sannan ko ɗan sannan ko yar sannan a wajen mahaifiyarsa to wannan mahaifiyar duk abin da take so ɗanta ko 'ya'yanta su zama shine za su zama saboda tarbiyyar da za su ba su tun suna tsitsi da wannan tarbiyyar za su taso wannan akwai wanda yake inkarin wannan abu ne ai ba wanda zai musu wannan magana to a ashe nan tun da tarbiyya gaba ɗaya ta fi yawa a hannun mataye to kaga mata ashe su ne suke da rawa mafi girma da suke takawa wajen gina al'umma kenan to shi yasa shi kansa manzon rahama ai sallallahu alaihi wa sallam yayi mana wannan ainihin shiryawa mai managarciya akan idan mun tashi wajen gina tubali na iyali wato shine aure to mu je mu nemo mace ta gari ya kuma bani mu siffofin matan da ya kamata mu aura din to kaga wannan yana daga ciki shi ma namijin kamar inda mun taɓa yin wannan ishara in mace tana son wani ya zo gurinta zai aure ta tunda dama maza suke zuwa wajen mace neman aure ita ma ya kamata ta yi ta yi bincike akan namijin ta tabbatar wanda za ta aura za su zauna tare shi ma mutum ne mai addini ba wai an ce ita kaɗai ta zama mai addini shi kuma ya zama koma ya yake ba a'a musulunci adalci ne ta tare da shi kamar yadda aka ce maza su auro ainihin ma'abuciyar addini to haka ita ma mace tun ta tashi wanda ya zo neman ta ta lura da cewa wane mai kuɗi ne ko kuma wane yana da wani mukami kaza a'a ta fara duban yana da addini ko ba shi da shi kamar abin da aka ce maza su yi kanta ta ita ma ta yi akan maza ɗin domin lallai samun miji mai addini shine zai taimaka mata wajen gina ta ita kanta ta hanyar ruhi da kuma gina 'ya'yan da za su samu ɗin domin idan ita tana son addini mahaifin 'ya'yanta baya son addini ɗin to fa ana cikin wata hanya ce za a dinga samun matsaloli ta zamantakewa ɗin. ita kuma zamantakewar nan kamar yadda muka ce musulunci a kowane lokaci so yake mabiyansa su zama rayuwarsu ta zamantakewa ta ginu ne a kan wani tushe wanda yake baya raurawa tushe wanda yake tabbataccen tushe to kaga kenan ita ma sai ta tantance wannan da ya zo neman aure na waye shi to kaga kenan sai a sa a yi bincike ta hanyar da ta dace a duba amma kada abu hanyar da bata dace na shari'a ba fa a hanyar duk da ta dace bisa shari'a a je a yi bincike ta bannan bangaren in an je misali a unguwarsu a kusa da gidansu aka tambayi makotansu game da wani ne a nan gidan mai sunawa ne ya zo yana neman wata yarinya yar mu ce ko kanwa mu ce zai aure ta mu ko muka ce muna bincike ya ɗabi'unsa yake sai ka samu wani dan makocinsu ko wani makocinsu sai ka tambaya ko ma dan gidansu ma shi kai kuma an tambaye ka amana ce tsakaninka da Allah ta'ala in an kai maka wannan tambayar to ka fito fili ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiya kuma kar ka ɗauka wai giba kake don wasu zai ce a ai ba zan faɗa ba saboda ba na son na giba ba giba ba ce muna da hadisi da nuna cewa irin wannan abu idan an tambaye ka to ka fito ka faɗi gaskiya ko da ko ba mutumin mara kirki din ne ka faɗi rashin kirkin da yake da shi din tunda zamantakewa ce za a zo a yi ta dindindin aure ba wasa ba ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka an zo ana tambayan mutum akan gina irin wannan suna din to zamantakewa da za a yi in ka faɗi gaskiya ko da ko wannan gaskiyar da ka faɗa ta sa an fasa wannan abu saboda gaskiyar da ka faɗa to kai fa kana da falada wajen Allah kakka ɗauka wai ko ka rusa wani abu ne da aka so za a yi na wani za su yi a abin da ya zo yi wani maganganu ya zo zai rusa wani abu za a yi sunan annabi za a yi aure ya zo ya yi magana abin gashi an ce an fasa iyayen yarinya ma sun ce ba za su ba da yarsu ba to in abin da ka faɗa gaskiya ka faɗa ba wai kaje kai ba ba buhuta ne kai ba ba ƙarya kai ba to kana da lada wajen Allah ta'ala wannan wannan shine babban al'amari da ya kamata mu sani su kuma wanda aka tambaye su sun san akwai rigima din akwai matsala din game da mutumin amma suka rufe suka ki faɗa to su kuma suna da alhaki wajen Allah ta'ala idan aka yi wannan auren wannan mutumin ya zo yana cutar da 'yan mutane to fi ma labudda duk abin da ya yi na cutar da wannan yarinya suna da kamashu to saboda ka faɗa gaskiya a irin wannan al'amari shine abin da ake bukata to saboda lokaci za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi tahirin To yanzu kuma za mu kai ga shirin na karshe Afirka a yau. Afrika a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan dokar ta ɓaci akan abinci da shugaban ƙasar Najeriya ya kafa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ƙasar najeriya shugabanta bola ahmad tinubu ya shirinta dokar ta ɓaci a kan kayan abinci mai baiwa shugaban ƙasar ta najeriya shawara ta musamman akan ayyuka na musamman sadarwa da kuma muhimman manufofi dele aleke shine ya sanar da hakan a madadin shugaban kasar ta najeriya a cikin sanarwar shugaban kasar ta najeriya ya ce gwamnatin kasar za ta yi amfani da kudaden da aka yi tsumunsu daga tallafin man fetur din nan da aka janye domin tura su zuwa harkar abinci da noma bugu da ƙari za kuma a mai da hankali akan yadda za a rage hauhawar farashin kayan abincin a cikin sanarwar fadar shugaban ƙasar ta ambaci cewa a matsayinsa na wanda yake bibiyar abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa a kowace rana shugaban ƙasar yana da masaniya akan yadda farashin kayan abinci suka karuwa da yadda kuma suke shafar rayuwar 'yan ƙasa. babu matsala a kan samuwar kayan abincin wato da akwai su inda matsalar take shine karfin sayan kayan abincin da ya faskari da dama daga cikin 'yan najeriya a kowace kusurwa ta kasar wannan matsalar ta sa sayan kayan abincin ya ragu da hakan yake yin barazana ga tsarin samar da abinci a bisa wannan yanayi da ake ciki shugaban kasar ta najeriya bola ahmad tinubu ya sanar da ɗaukar matakai da dama daga cikinsu da akwai kafa dokar ta ɓaci akan duk wani abu da ya shafi harkar abinci duk wani abu wanda ya shafi abinci ruwa ta fuskar samar da su da kuma ƙarfin sayansu da suke a matsayin ginshiƙin rayuwa sun shiga ƙarƙashin kulawar majalisar tsaron ƙasa kuma saboda magance wannan bukata ta taso a cikin mm, wato makonni kaɗan masu zuwa za a fito da wasu tsare-tsare domin maganin tashin farashin kuma domin tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun ci gaba da samun abinci ba tare da ya yanke musu ba kuma tamkar daidai da matsaloli irin waɗannan da suke tasowa na gaggawa dole ne ya zamana da akwai matakai na kusa da kuma masu tsawon zango da ake ɗauka saboda magance su daga cikin matakan gaggawa ɗin da akwai buƙatar a zuba kuɗin da aka yi su daga tallafin man fetur da aka janye zuwa cikin harkar noma da kiwo domin abin bunƙasa su sai kuma ganawa ta gaggawa da za a yi tsakanin gwamnati da dukkanin ɗaiɗaiku masu bakin faɗa a kan harkar noma da kiwo saboda a shata tsarin aiki tare wajen cimma matakan da aka ɗauka waɗannan matakan ko sun kunshi fitar da takin zamani da hatsi ga manoma da kuma iyalai domin sauƙaƙa zafin cire tallafin man fetur akwai buƙatar yin aiki tare a tsakanin ma'aikatan gona da ma'aikatan albarkatun ruwa saboda a tabbatar da an yi noman rani a kowane yanayi a cikin shekara ba wai a zamana ana jiran sai da damuna ta zo ba sannan a yi noma kamar yadda yake a mafi yawancin sassan kasar musamman ma da arewacin ta a bisa wannan tsarin ana so ya zamana noma ya zama wata sana'a ce ta kwanaki bakwai a cikin mako sa'o'i 24 a kowace rana kwana 30 a kowane wata da kuma watanni 12 a kowace shekara bugu da ƙari shugaban na najeriya ya nuna rashin gamsuwarsa da da ake yin noman damuna kadai ba za a ci gaba da lamunta da a ce ana yin wani lokaci na hutu ba wannan ya sa gwamnatin tarayya ɗin ta najeriya za ta fito da shirin kafa wata cibiya mai kula da hada-hadar kayayyakin masarufi da samar da kamfanoni na noma kafa wata cibiya ta nazari da bincike akan iri ta ƙasa hakanan kuma samar da wasu ƙananan bankuna da kamfanoni na sarrafa kayan abinci da harkar gona to da yake batun tsaro yana daga cikin matsalolin da suka addabi manoma kuma ana hana wasu manoman zuwa shuka da kula da abin da suka shuka ɗin sannan kuma da girbinsa hakanan kuma ana kama su a matsayin fursunoni a yi garkuwa da su domin a bayar da kudin fansa a sake su to da alama fadar shugaban kasar ba ta mance da wannan matsalar da ta kawo cikas gagarumi a harkar noma a najeriya ba musamman ma dai arewacin ta kuma wacce har yanzu ta ƙici ta ƙi cinyewa a dalilin haka bayanin da fara shugaban kasar ta fitar da shi ya ambaci yadda za a tura jami'an tsaro domin da tabbatar da cewa an samu tsaro mai inganci a yankunan da ake yin noma ba ga waɗannan batutuwa da muka ambata da akwai wasu tsare-tsare da matakai masu yawa da gwamnatin tarayyar najeriya ɗin ta ce za ta ɗauka duk da ƙarƙashin ƙoƙarin da ake yi na ganin cewa an kawo ƙarshen hauhawar farashin kayan abinci wani batu mai muhimmanci da ya kamata a ambata a nan shine cewa da akwai dalilai mabambanta da suka sa aka shiga wannan yanayi mara daɗi a cikin ƙasar ta najeriya ta fuskar wato hauhawar farashin kayan abinci daga cikinsu da akwai taruwar matsaloli har aka su suka yi tozo ta fuskar yin abubuwa da dama waɗanda suke cutar da harkar noma ba sa taimaka mishi ga misali gwamnatoci da suka gabata a najeriya sun fito da tsari mai kyau da inganci dangane da harkar noma wanda inda an aiwatar da su to da hakikanin gaskiya ba a shiga wannan yanayi har ya tsanani kamar haka ba ga misali irin yadda aka shigar da siyasa wajen harkar taimakawa harkar noma wasu daga cikinsu ma waɗanda ake ba wa kayayyakin da ya kamata a ce manoma ake ba ba su san hanyar gona ba balle a ce sun taɓa durƙusawa sun yi noman fari komai mai balle kuma a ce su yi huɗa manoma na haƙiƙa ba su ci more tsare-tsaren da ake yi sai 'yan kaɗan daga cikinsu da ya ce a cikin shekaru goma sha shida na bayan nan da aka fito da tsare-tsare wanda a hakikanin gaskiya sa da inganci a rubuce to da a ce an yi amfani da su kamar da ya dace to da ya zuwa yanzu an samu yaduwar harkar noma a cikin watanni sha biyu na shekara ba ta da ƙaƙƙautawar jiran zuwan damuna ba amma an bai waɗanda ba su ma san hanyar gona kyautar injin ban ruwa shi kuwa wanda aka bawa ɗin ya je kasuwa sayar da wannan injin ko an ba shi wasu kayan aikin gona da ba shi da alaka da su don haka ya sayar da su da su kansu ƙungiyoyin manoma ba su ba su tsira daga zargin 'yan uwansu manoma a kan cewa wasu tsiraru ne a cikinta suke cin moriyata ta hanyar amfani da sunayen mambobin da suke tattarawa da lambobinsu na waya a wasu lokutan saboda a karɓo kuɗi ko kayan aiki daga hukuma da zarar sun shiga hannun ƙungiya to kuwa manoma ba za su ji labari ba daga shugaba sai sakatare sai mataimakinsu watakila kuma da wasu 'yan kaɗan a ba su ganin ido wannan ya sa da dama daga cikin manoma ma suka daina sha'awar shiga wata ƙungiya ta harkar noma a arewacin najeriya saboda kaucewa bayar da damar da za a yi wasa da hankalinsu a sayar da su a cefanar a ci abinci da kuɗin idan har ana son siyasa da za a fito da ita a wannan karan ta tsaya ta yi aiki a ƙarƙashin dokar ta ɓaci ta kayan abinci to magana ta gaskiya shine sai an magance waɗannan matsalolin guda biyu daga tushe daina shigar da harkar siyasa ko dangantaka ko 'yan uwantaka wajen raba kayayyakin da ya kamata a ce sun isa hannun manoma a nemo manoma na hakika a ba su waɗannan kayayyakin su yi amfani da su na biyu kuma a gyara wa ƙungiyoyin manoma zama ta yadda za su aiki tsakaninsu da allah domin sai an haɗu sannan za a tashi tare a tsira tare ta yadda idan an samu wasu kayayyakin aiki to a raba su gwargwadon ƙarfin noman kowanne daga cikin mambobi ba a yi kashe mu raba ba tsakanin tsirarin shugabannin ƙungiyoyi duk wasu ayyuka na tallafi ko taimako da ake so a yi a harkar noma an matukar ba a waɗannan matsalolin guda biyu ba to kuwa za a yi ta shuka ne ana binnewa a ƙasa ba da tatsuro ba da fatan waɗanda alhakin lamarin ya kewayensu sun ji kuma za su ɗauki matakan da suka dace to anan za mu da sa'aya kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. tura haka ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wanda lokaci wani sabo sai can da rana idan an sake lalubo kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka ta na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.